subhanahu wa ta'ala mahalicin mai da kasai wanda ke juya al'amura kamar yadda ya ga dama isa tsarin da ya ga dama na shaida Allah shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa mun shaida lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi ya cancanta a dogara gare shi a da al'amura gare shi cikin sauƙi da daɗi cikin wahala da tsanani cikin rashin lafiya ko lafiya mun shaida lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine wadda in aka jajirce da addu'a gare shi cikin komai yana kawo sauki cikin abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala shine arhamu bi ibadihi wanda fi kowa tausayin bayinsa da ya halitta har ya fi mu tausayin kanmu da kanmu ya kuma fi mu son kanmu da kanmu mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda isa ya ja da shi cikin tsare-tsarensa mulkinsa mai dorewa ne kuma mulkinsa ya faro tun fil azal babu ran da ya fara haka kuma babu ran da zai kare Allah subhanahu wa ta'ala shi ya aiko manzanni don su kira mutane zuwa ga kaɗaita shi ya kuma cika manzanci da annabta din tafiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya isar da sakon Allah bai da komai ba ya fi kowa dogaro ga Allah kuma ya fi kowa komawa ga Allah cikin kowane irin yanayi kamar duniya ba sai da ya karantar da mutane dukkan alkhairai ya kuma umarci su da aiwatarwa ya shimfiɗa abubuwa da yawa ya karantar da al'ummar nau'o'i na addu'o'i masu yawa don su samu kwanciyar hankali da nutsuwa a rayuwarsu ta duniya su kuma samu rahamar Allah a rayuwarsu ta lahira kira da amincin Allah su tabbata gare shi da halayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ba tana tunatar da mu ne muhimmiyar addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dora al'ummarsa a kai saboda samun sauki da nasara duniyarsu da lahirarsu wadda muhimmiyar addu'a ya dace kowane ɗaya da cikinmu ya yi ƙoƙari ya santa ya tsaya a kanta ya karantar da iyalansa da 'ya'yansa kuma ya tabbata koyaushe yana yin ta addu'ar bayan ta iya kafin a yi sallama addu'a ta neman tsari daga abubuwa guda hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa sahabbai magabata sukan tambayi 'ya'yansu in sun yi sallah ce kayi addu'a kaza in yaron ya ce ya manta sai ka koma ka sake sallah ba dan sallar ba ce ba kawai saboda muhimmancin a sashi yayi wannan addu'a wannan addu'a ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'ummarsa ya dora su a kai babu wanda yake sallah ya idar ya yi sallama face bayan ya karanta tahiya kafin mutum ya sallama sai ya yi wannan a cikin magabata sun tsaya sun jajirce akan wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikinmu a yau wataƙila wasu ba su ma san addu'ar ba wataƙila wasu kuma sun sani amma sun shagala saboda da yawa daga cikin abin da yake damu mu a yanzu shine ba wai sani ne babu ba sani yana nan koyaushe amma aiki da sani shine matsalar aka ga wani ya bude tv mata a gida da daddare in maginanta su ma sun koma gida ga ana ta kallon wa'azozi da yawa malamai za su yi tafaɗan a lokaci kaza ku yi addu'a kaza a lokaci kaza ku yi kaza in an yi kaza ka ce kaza amma gaba ɗaya haka zai wuce amma dai an ji kam amma haka zai wuce ba za a yi ba ba za a faɗa ba ba za a tsaya a kai ba haka kuma za ka iya ganin mutum kullum yana zuwa ɗaukan karatu ko yana zuwa gurin da ake wa'azi ko ake karantarwa za a ce a lokaci kaza har ma a karanta a littafi ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisin da ya faɗa an karanta a gurin an wuce amma aiki da shi ga wanda suke halartar gurin sai ka samu abun ya ta'azzara sai watakila yan kana wannan shine matsalolin da muke ciki amma magabata ya mutum san hadisi baya faɗin hadisi a wani guri kuma ba zai yadda ya ini ba tare da yayi aiki da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al rahimahullah yakan iya tino hadisi a cikin bacci idan ya cino hadisi ko ya dan farka da dare ya cino hadisi to sai tashi yayi alwala yayi istikhara cewa hadisin ya dace ya shiga da shi bayan ya tabbatar da ingancinsa da komai sannan kuma sai ya aiki da shi kafin ya rubuta cikin littafin sai ya yi aiki da shi saboda ya ce ba zai taba rubuta abu a littafi wani ya yi aiki da abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a shi da rubuta bai fara yin aiki da shi ba wannan ne abubuwan da magabata suke shi yasa ka ga rayuwarsu tana cike da albarka da yawa wani daga cikin magabata irin Sufyan rahimahullah ya karanta maganar alalan sahun farko sai shekara arba'in da takwas da taɓa lozin sahun farko ba a duk saloli biyar ɗin nan shekara arba'in da takwas kullum a sahun farko yake sallah sai kawai falalan sahun farko kuma in mu ne ya ce a ah, falalan sa takalmi bai bai sheka ba kenan kawai falalan kayi kaza sai mu rinka lissafa wanda muka yi ba lissafa ɗimbin wanda ba mu yi ba sai ɗan ƙalilan ɗin da muka yi da shi muke alfahari su kuma ɗimbin wanda suka yi ma tukunna suna ga har yanzu ba su fara ba to shi yasa muna da buƙatan gyara da aiki ta tsayawa da jajircewa akan aiki da abubuwan da muke ji malamai suna faɗa ko kuma muke karantawa ne kanmu wannan addu'a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana mai girma mai tsanani mai zafi akan fitnatul masihu dajjal wato fitinar almasihu dajjal wanda zai zo a ƙarshen duniya da sashin alkiyama yana daga cikin ashiratu sa'a al-kubra waɗanda ake sauraron su yanzu a duniya suka saura ba su bayyana ba ma'ana alamomin tashin alkiyama manya manya guda goma da za su faru a jere daga ciki akwai fitinar masihi dajjal wato fitinar wato fitowar dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam ta sahabbai ke tambayansa menene maganin wannan musiba sai musu in sun yi sallah in mutum ya yi sallah ko fadilla ko nafila in kai tahiya ka gama hadda salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kafin kai sallama sai ka ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar jahannama kaga wannan ba karamin wato neman tsari ne daga babban bala'i da kowace bala'i ba Allah subhanahu wataala yake sifanta bayinsa na kwarai mumini ibadur rahman inda Allah ya ce wallazina yaquluna rabbana sulif anna azaba jahannam inna azabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama Allah ya ce bayin Allah na kwarai sune waɗanda zaka ji suna cewa ya Allah kawar mana da azabar jahannama kullum bawan Allah na kwarai yana wannan addu'a ne kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'umma su ta rinka wannan addu'a din in ka idar da sallah ma'ana in ka karanta ta tayya kafin ka fita a sallan ta hanyar yin sallama tahliluha at-taslim fita a sallah shine yin sallama kafin ka fita a sallan sai Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam sannan na biyu wa a'udhu bika min azabi al-qabr ya Allah ina neman tsarinka daga azabar kabari bayan ka nemi tsari daga azabar jahannama ka nemi tsari daga azabar kabari azabar kabari ba karamin bala'i ba ne da damuwa duk dan adam da ga an kai shi a kabarta an binne yana ɗayan biyu a cikin kabarinsa kabarun ya taqallabu fil na'im wa kabarun ya tadarraku kufin jahim wani kabari yana da yana jujjuyawa cikin ni'ima din ana gama binne mutum da tsaran mutane sun gama binne shi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saluli akhikum sabat inda ul'ana yi suna gama bunnewa kamar yadda uqbata bin amir yake da labari yace mun je janaza tare da mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace muka tsaya da aka gama bunne mutumin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jage ka sai muka koma muka kewaye shi kowa ya shiru yace kai ka ce tsuntsu ne akan kowa a cikin mu in yi motsi tsuntsun zai tashi yace أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من عذاب القبر sai manzo Allah sallallahu alaihi haka sau uku yace musu salu li akhikum as-sabat fa innahu al-ana yus'al ku roƙa wa ɗan uwanku sabati ya samu ya bada anka. tun yanzu haka ana tambayar sa tun ba ku gurin ku kuna gama binne mutum za a dawo masa da ransa domin lokacin da ake shirya a ana kiran mutane janaza ana masa wanka ana sa masa kafani a duniya wannan gangan jikin an tafi da rai kuma in mutumin kirki ne an sajjala shi a cikin illiyin a cikin littafi na mutanen kirki sannan sai a sauko da shi ana binne shi a cikin wani za a dawo da shi yana jin karan tafiyan mutane da masu mashin da masu mota da masu takalmi firfir ana tafiya amma sai shi a wannan lokacin ba zai iya cewa komai ba kuma ba zai iya yin komai ba don ya bar rayuwar duniya su da suke kan mashin da mota din nan sai suna cikin rayuwar duniya shi kuma yanzu ɗazun nan ko jiya da daddare ko ɗazu da safe ko ɗazu da la'asar ya bar rayuwar duniya yau kun sa shi a hayatin barzak za ka ba zai iya tasowa ya ce wane in ka je ka ce su wane wane a gyara mun kazana ko wani abu na a duka bashi mafi kusaci gare shi zai hau mashin din sai tafi amma ba za su yi kwana ba to da kan yi wannan in mutumin kirki ne ya gama amsa tambayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a umarci da mala'iku su buɗe kabarin sa maddal kasar shi da ke cikin kabarin iya ganin sa ba zai ga iyakan kabarin ba kowa ya san a cikin dan tsuci ake binne mutum haka kuma sama ma an ga shi kawai maddal basar Ka hango sama ba inda sama za ta taba maka kayi haka wanda yake mutumin kirki a cikin kabarinsa sannan haskaka masa cikin kabarin to amma idan tsakanin haka ne za a tsuke kabari ne har sai kasusuwansa sun gauraye da juna wannan shine azaban kabari an rinka yi kenan na yau na gobe ya fi yau na jibi ya fi na gobe haka za a yi ta yi annaru yu'raduna 'alayha huduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna a shadda azab annaru yu'raduna 'alayha guduwan wa 'ashiya shine azabar kabari to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa a'udhu bika min azabil qabr in ka idar da sallah kafin kai sallama ka nemi tsari daga azabar kabari kullum kowace sallah ko farilla ko nafila sannan wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat na uku kenan ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa gaba ɗaya rayuwar mu a cike take fitina yanzu da safe kana mumini mutum yana mumini da safe da la'asar ya zama sakanin mumini Kafi, Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan za a yi fitintinu yasbi rajul mu'min wa yumsi kafiran mutum ne da safe mumini ne amma da yamma ya zama kafiri ko da yamma mumini ne amma kafin safiya ya zama kafiri yabi'u dinahu bi arzin min ad-dunya kana zaune za a kawo maka abun duniya to kai waye za ka karba kila kuma akwai matsala a ciki kana cikin kasuwancinka za a bijiro ma da wani abu kana cikin harkarka ka sayo kaya za a iya tsaye kayan amma ana bukatun cin hanci da rashawa kafin a cikin maka kaya in ka bari baka bayar ba ka yi asara in ka bayar kuma ka samu tsinuwar Allah ba wanda yake goge wannan tsinuwar wannan ba fitina ba dan kasuwa direba yana gani zai ɗauko kaya daga Lagos misali amma daga ma kano kusa misali kan hanya ana tsare shi akwai inda ya san kawai adadin kuɗin da zai bayar kaza ne akwai inda ya san guri kaza kaza zai bayar kuma dolensa ya bayar da wanda ya ba da rashawa in ma masu kayan ne suka bashi ya bayar da wanda ya ba da rashawa da wanda ya karɓa da wanda shi ne ya sadar da a bayar din ko ta hanyar waya ne Allah ya tsine musu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu a ta ina za a daina ba ana yi ba to mu ne fa muke yi mu ne muke yi in ka tura yanzu mutum ya sayi kaya na miliyoyin kuɗi an ce sai ya bada dubu kaza kafin kayan ya iso kasuwa yanzu ya bar kayan na miliyoyin kuɗin ya yi asara ne ko ya bada dubu kazan ya kashi tsinuwar Allah kayan ya iso wanne ne a ciki eh kowanne bala'i ne kuma wallahi suka tabbatattu ne ko ya yi asaran kaya ko yayi kaza in mai saro kaya daga kasar waje ne kafin a fito da kayan su shigo gida ko ta wace irin hanya za a iya fito da kayan in ya bi hanyar da ake so ya bi ne ya sayi tsinuwar Allah ko ko ya bari ya yi asaran kayan to haka rayuwar mu take corruption ya kama ko ina to wannan fitintinu fitnatul mahaya kenan wani sai Allah ya ajiye shi a wani gefe kawai ka samu dan kuɗi ka kai ma'aikaci ne kawai sai ka yazo sai ka sai dan abun da zaka biya da sauransu na bukatu da sauransu kai baka wannan harkar da ka shiga cikin tsinuwar Allah wanda ba karamin kariya bane amma kuma internetul mahaya ta saka kullum tunanin ka ina ni ma za a shiga ni ina ni ma zan samu kaza ka shiga waccar harkar ka samu tsinuwar Allah amma dai kuɗi kan za su taru amma kuma tsinuwar Allah kullum safe da yamma safe da yamma to yanzu muna cikin wannan fitina ko dai ka haƙura a inda ka makale cikin rufin asirin Allah kana samun biyan bukatanka abubuwan da sauki amma ba tarin kuɗi ko kuma ka kusa a je a samu tarin kuɗin amma sai Allah ya san ka kake wannan haka ɗayan biyu ne fitratul mahaya a wani sai a jarrabe ka a gida wannan fitratul mahaya ne har sai ka kusan saki hanyar Allah in ba kai sa'a ba kai wani sa'i rashin lafiya a jarraji ɗanka na cikin ka ba za ta kabi kabiri ɗanka jininka a jarraji shi da wani irin rashin lafiya wani yi a jarrabi matarka wata damuwa wani sa'i a jarrabi tattalin arzikinka na ina fitantul haya ne ka rasa inda za ka sa kanka ka ji wasu an ce an auna su jininsu ya hau wani a ce maka jininsu ya sauka wani a ce komai abubuwa yana faruwa fitantul mahaya yasa ka nemi tsari daga azab daga fitnatul mahya in Allah ya rufa maka asiri ka samu tsari daga fitnatul mahya wallahi duk wa'innan abubuwan ana yi kana gidi Allah ya rufa maka asiri kenan ka gode wa Allah ba ka da tarin kuɗi ba ka da kaza ba amma san ka ba amma Allah ya san ka kuma Allah ya rufa maka asiri amma in kace dole sai an san ka dole sai kai kaza dole sai an shiga kaza karshen ta ka saya kanka damuwa ka samun tsinuwar Allah ta ina da haka rayuwar take to haka rayuwar take wani zaka je na cewa to ya za a yi larura ne zaka iya tambayan wani ma a ce maka malami ne sai ce maka je ka basu cin hancin ai larura ne wallahi tallahi ba da bane da larura ne da ayoyin da suke cikin alkur'ani nan da ba mu zo mun same su ba da za a soke su gurin da Allah ya ce wannan tsinuwar tana nan har yanzu ayoyin suna nan wanda duk ya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu da suke tabbatar da inuwan Allah akan ba da cin hanci da rashawa wallahi suna nan saboda babu wani larura kuma Allah ya san yadda duniyar za ta zama amma ya bar su a haka don me jarraba imanin mutane waye mai imani waye kuma mai lalacewa kuma don wutar jahannama ta cika don Allah ya yi alkawarin wutar jahannama ta cika na'am da anna jahannama min al-jinnati wan nas min al-jinnati wan nas ajma'in illa ya ka kawai ni da kai da mu gaba daya mu rinka tunanin Allah ya sa ba mu za a cika wutar jahannama ba ta yaya ta hanyar mu tsaya muna addu'a sannan ko mu tse mu jajirce akan imani ba kawai ƙarya da yaudara ba saboda haka fitnatul mahaya kina wal wal mamad fitnatul mamad shine in mutum ya zo rasuwa kowaye a cikin wannan sai an jarrabe shi sai kalilan daga cikin bayi salihan bayi kusan a lokacin mutuwa akwai kishiruwa akwai damuwa shaidan yakan zo yana son ya bata da kasan iblis baya barin mutum fa sai an cire ransa a jikinsa dan da aka cire ran mutum yana mumini to lokacin da iblis ya cewa ka tsira sai waiwaya kuma ya koma kan wayansu amma iblis baya ba dukkan mu nan duk karatun mutum duk imanin mutum duk nafilan mutum duk fahimtar mutum da kake gani wallahi iblis baya barin sa sai an cire ransa sa jikinsa wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fay'malu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ba ƙarya ba wasa a cikin wannan saboda haka wani sa'i sai mutum ya zo dab da mutuwa shaidan yake cin nasara a kansa cikin sai abu nan ku duba imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a yadda shaidan ya zo gunsa yana son tsarki ya bi shi a rayuwar duniya ya bi shi a rayuwar duniya ina imamu ahmad in in kana maganar nafila duk nafili malamai su kai a ƙarshen rayuwarsa yana iya nafila ɗari uku tsakanin safe ka ɗari uku na sallah zalla kawai banda azumi banda ne kai sai ne wayi gari eh, eh, eh, na farko tukuna yana da hadisai sama da miliyan hadisai kawai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan alqurani tun yana jinjiri tun yana dan kankani su ne imamu ahlus sunnati wal jamaa an masa bulala akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sashi a kurkuku akan amma sai shi dan yazo kishruwa ta da shi dan yazo yana cewa futtani ya ahmad kai ya kai ahmad ka tsira wallahi kai magani na ka ci karfi da kikam sai imam amr ya suma ya farfado ga Sani ga ga ga ga ga ƴaƴan imam ahmad kowanne yana zaune a gefen suna suna kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun alamar mutuwa ga imam ahmad suna so ya cika da kalmar shahada can sai suka ji yana cewa la la la la la la suka ce ya ya imam can sai ya farfado suka ce muna cewa kalmar shahada suna kuka irin aikin da kai na alkhairi amma muna cewa kai kalmar shahada ka kasa la ilaha illallah yake ba da ku nake magana ba wallahi iblis ne ya zo shaidan ne ya zo ya aso ya ɓadda ni sai ya fito min ta wata hanya yake ce min futtani ya ahmad ka fi ƙarfi na ya ahmad wai yana so in ce eh shi kenan na saba da ayar Allah Allah ya ce fala tuzakku anfusakum kar ku yadda ku tsarkake kanku wai da wannan yake so in cika a lokacin karshe na Allah ya je ya kama ni duba ba saboda tsabar imani da kokari yanzu in kai ne kai ne ba limami ba ladani ko wani abu na na jami'a kai ba in in shedan yazo ya ce ma kai kafi karfi na ce ni din wasa ne karshen ta abun da zan bi sun zai faɗa kenan kana ganin kaman kafi karfin shedan alhali ba haka bane amma imamu ahmad ya ce la la balle in kai na fi gajiya da dare da safe shedan ya ce ma kafi karfin kafi kawai kila ta tankwashewa kana cewa eh ba to Allah ya kiyaye aka fitnatul mamat kenan shi yasa zaka nemi tsari kullum safiya da mace sai nafila ko bahilla na karshe wa min fitnatul masihid dajjal so da ka kowa yayi sallah ko farilla ko nafila in kai tiya kafin kai sallama sai Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnat qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal wannan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku rinka yin ta ku sanar da ƴaƴanku in kun zama ita ce maganin masihi dajjal masihu dajjal dajjal zai fito karshen duniya in yazo zai zage duk duniya banda makka da madina duk birni a duniya sai ya shige shi in ya shige shi za a yi a ji shi don zai zo ne da harkar duniya gaba daya kai in ya zo gari duk kuɗin garin zai koma guri izinin Allah annajuwa ne zai ka duba aljihunsa ya ji ko kobo shagon su ba kaya kai zai yi matuƙar yunwa babu abinci a gidan kowa dajjal zai zo ga ga abinci nan biredi ne ga shinkafa ga menene sannan ga tarin kuɗi daloli da meroli da sauransu zai ce in ka yi imani da shi zai baka kuɗi daga zamaninmu na yanzu nan akan kuɗi ba abin da ba za mu yi da Allah ya kiyaye da kuɗin a aljihunka ba kana nan kana da barbaru kan kuɗi balle an cire kuɗin a aljihunka sannan ga dajjal da kuɗi can an jima in ka samu eh, malamai ƙarshe in ba wai inda suke salihai wanda Allah ya kare su ba da sauran ɗalibin ilimi wanda Allah ya kare su da sauran mutane ai kowa cewa zai yi kai nura muke ciki tun da ba kuɗi aljihunmu a karba kana mutum yana karɓan kuɗin dajjal ya bi shi shi kawai ya halaka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azamu musibati منذ خلق الله آدم إلى قيام a mafi girman musiba tun daga ran da Allah ya halicci annabi Adam har ranar tashin alkiyama ba ta musibar musibar da ba domin shi ne wanda zai zo ya amuru sama a fasin tsir zai ce wa sama ta yi ruwa a sake ruwan a gaban jama'a in ya shigo birni zai ce sama sake ruwa a ga gombe ruwa ta jika muna bukatan damuna sai zama dajjal ne yake cikin ruwan wa ya amurul arda fatumbit shine wanda zai ce wa ƙasa ta fitar da ciyawinta ta fitar da shi dajjal zai jarrabi mutane mata za su bi shi sai an wayi gari mutum ya daure mahaifiyarsa a ciki saboda yana tsoron mumini kenan zai daure mahaifiyarsa da mata da yayansa mata zai daure su a cike da igiya saboda yana tsoron su dajjal an bayi su ne za su ga agoshin dajjal za a rubuta innahu kafirun ba za su bi shi ba amma kan mutane a duniya sai wanda Allah ya kiyaye ga kuɗi yana rabawa ga abinci yana rabawa kuma gashi ana cikin yunwa ana cikin rashin kuɗi ana cikin kare tattalin arziki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi tsari daga masihi dajjal shine wa min azabi wa min fitnatil masihi dajjal wannan addu'a mu rinka yin ta kowa a cikinmu ya rike ta koyarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu karanta da duwan muke da iko a kansa iyalai da 'ya'ya da sauransu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal wannan abubuwa guda hudu sun fi komai bala'i a rayuwar duniya da rayuwar lahira Allah ya kiyaye mu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 هي الاستعاذة من هذه الأمور الأربعة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وعلم الصحابة التابعين حتى وصل الأمر إلى أيامنا هذه وإن شاء الله إلى قيام الساعة فلنكن على حذر ولنكن على همة لنحفظ هذا الدعاء المبارك اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو البر الرحيم استغفر الله استغفر الله اللهم شفاء أبديا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم عن نفسي بدعاء الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة فليستعيذوا وليستعيذ كل منا هذه الأمور الأربعة آه، عذاب جهنم آه، فتنة آه، عذاب القبر فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال ولهذا لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بشأن المسيح الدجال وفتنة المسيح الدجال سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم ما يفعلوه فذكر لهم مما يفعلوه كثرة هذه الدعاء بعد التشهد قبل التسليم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله صلوا على سيد الخلق أجمعين كما أمركم بذلك الله جل وعلا كما أمركم بذلك جل وعلا في كتابه العزيز حيث قال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا يا رب العالمين اللهم ارزقنا القناعة يا حي يا قيوم اللهم تبعنا فيما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلمائنا وأساتذتنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما واحفظ بلدنا بلد بومبي من وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلدنا وحفظ وأنزل علينا بركات من عندك في بلدنا هذا يا رب العالمين اللهم أئن رؤساءنا لما تحب وخذ بأيديهم لما تحب وترضى ولما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين على الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم